assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na laraba sha takwas ga watan safar ijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da da talatin shida, daidai da tara ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha 2014 a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz girasatun fikihiyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba za mu tashi inda malin ya ce talqinul mayyit talqinul mayyit Lakkanawa mutumin da yake gargara kalman shahada wannan mun ji ta a baya wannan kalma ana kiranta da talqinul muhtadir mutumin da yazo gargara a mai talqini na kalman shahada sai a ce talqinul muhtadir to amma nan talqinul mayyit wanda ya zo mutuwa to akwai salo na ne wanda 'yan bid'a suke yi wanda wannan ya saba makarantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun gano wannan da kyau suna kafa hujja da hadisai wanda waɗannan hadisai ba su inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba kwata-kwata a matsayin hujjansu ba a hujja da hadisi wanda ya zama bai tabbata daga annabu ba to kuma suna kawo irin waɗannan hadisai abin da kai ce a wani lokaci har ma ga suna kawo fatoyin malamai cewa ai malam wane ma ya ce ya halatta a yi in ka duba sai ga maganan malamin ba wani hujja ko dalili akan haka mun gano wannan da kyau ku in malami ya kawo abu abin da ya zama babu dalili babu hujja to sai a aji wannan magana a ɗauki maganan da take da dalili da hujja to sai a amfani da ita ina fatan mun fahimci wannan da kyau to maganan da ta rage to shine maganan ne da suke kaba hujja da shi wanda suka ce ya zo a cikin addini ma'ana a cikin hadisin annabi a sha cikin bulogul maram a littafin da ke bayani akan jana'iza a wannan nuska shafi na 666 a lambar hadisi na 666 inda ya ce wa an damra buna habibin radiyallahu an an samu hadisin daga damra ɗan habib allah ya ƙara mashi yarda shi wannan damra ɗan mala ya ce ahadit tabi'in ɗaya daga cikin tabi'ai ne ya ce kanu ya na iza su wuya alal mai ta kaburuhu su sun kasance suna so matuka a duk lokacin da gama daidaita ma mamaci kabarin shi ma'ana aka sa shi a cikin kabari aka gyara kabarin tsab wansarafan nasu anhu mutane suka gama binnewa suka kama hanya suka koma gida an yi ƙwala inda ƙabari. to a samu wani daga cikin makusantan wannan mamaci ya tsaya ya faɗi a wajen kabarin ya ce ya fulan la ilaha illallah salata marratin sai kira sunan shi ce misali muhammad ka ce la ilaha illallah muhammad ka ce la ilaha illallah muhammad ka ce la ilaha illallah ya fulan sai ƙara cewa yawa ne ƙul rabbi allah ka ce allah ne ubangijina haka so uku wa diniyar islam sannan kuma sai a ƙara kiran sunan shi so uku ana maimaita cewa ya ce addinin musulunci ne addinin shi wa nabiyyi muhammad sannan kuma annabi muhammad shine annabi na shi masu uku ya ce rawahu sa'id ibn mansurin mawqufan sai dan mansur shi ya roto wannan hadisi mawqufi walid tabarani a cikin ruwa al-imam tabarani nahawhu min hadisi abi umama marfu'an akwai irin wannan hadisi da al-imamu tabarani ya ruwaito sahabin hadisin shine abu umama talbahili Ya ce annabi ya faɗa amma sai kawo shi mutawwalan da tsawon bayani wanda ya fi wannan tumala ya ce ƙalar san'ani al'imam san'ani ya faɗi fi subulus salam a cikin littafin subulus salam qala fil manar yace a cikin littafin almanar aka ce haza hadisun la yashku ahlul ma'rifati bil hadis ko shakka da tambaba malamai waɗanda suka san ilimin hadisi ba sa yi dangane da wadu'ihi cewa wannan hadisin hadisin ƙarya ne da aka ƙirƙira. qala ibn al mala ce ibn al-qayyim ya ce walam yakun yajlisu inda al babu wani dalili da ya tabbata a musulunci cewa a zauna a jikin kabari wa ya ƙara'ut irin wannan talqinin ana biya ma wai mamaci kama ya alhun nasu yau kama yadda mutane a wannan zamani suke aikata, kuma shi abin ya daɗe ana yi tun zamanin su ibn al-qayyim wajen shekara 600 wa amma al-hadith alladhi rawahu tabarani ibn al-qayyim yace amma hadisin da ake cewa wai tabarani ya ruwaito min hadith abi umama daga cikin hadisin da aka ce abi umama ya ruwaito wa saqahu sai koro wannan hadisi ibn al-qayyim yace fa hadha hadithun la yasihhu raf'uhu wani hadisi bai inganta a danganta shi zuwa ga annabi ba halar san'ani al'amirar san'ani ya ce wa ta hassalufi fi min kalamil a'imma malamai maganganun da suka faɗi dangane da hukuncin wannan hadisi in aka tattaro maganganun waje ɗaya annar ta haƙiƙ malamai da suke taƙiƙin magana kan wannan hadisi suka ce annahu da'ifun shi wannan hadisi da ifi ne bai inganta ba wal amalu bihi bid'a aiki da wannan hadisi kuma bid'a ne wala yaghtar bi kasrati man yaf'aluhu malam amir sanani yace do da yawan waɗanda suke aikata wannan bid'a din kun gano wannan da kyau ko kila za ga mutanen garin ku su suka fi yawa wanda suke za suke yin wannan talqinin to wannan ba daidai bane abin da yake daidai shi ne abin da muka rufe bayanan da muka yi a karatun da ya gabata da shi shine idan an ƙare binne gawa tsab sai annabi ya ce istaghfiru li akhikum ku roƙa ma ɗan uwanku gafara was'alu lahu tasbit ku roƙa mai iya ansa tambayan da za a yi mai yanzu a cikin kabari fa innahu al'ana yus'al saboda shi ɗin yanzu za a tambaye shi ko yanzu ana tambaye shi to wannan shine kadai abin da ya tabbata daga annabi amma abin da yake sabanin wannan to bai inganta ba kwata-kwata kun ji hadisin da aka roto kan matsalan hadisi ne da efe wanda ba za a kafa hujja da shi ballantana aiki da shi ba to shine malam ya buɗe mana wannan gaba don dangane da wannan talqinil mayyit da ake samun wasu daga cikin mutane suke yi mala ya ce aidan minas sunan har ilawa yana daga cikin sunna Allah yulakkin almayyit talqin alma'ruf inda ba'd almaut yana daga cikin sunna kada wani ya je ya zauna yana mamamaci talqinin nan wanda yake sananne ne mutane suna aikatawa a bayan da mutum ya rasu ka ƙi shine sunna ka je ka yi wannan shine bida'a. ba da ce haza min albida wani yana daga cikin bida'a. allati lam tathbut anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan wanda bid'an nan san bata tabbata daga annabi ba kun ga wannan da kyau ku bid'a ce mummuna wanda ta kashe sunnar da annabi ya karantar dan an gama binne mutum a umarci mutane kowa ya mai addu'a da zai iya ansa tambayin cikin kabari kun gano wannan da kyau ku to sai aka yi watsi da wannan sunnar sai mutane sai su wani abu shab shab shab shab sai su tafiyansu to sai a bar ɗaya daga cikin makusantan wannan mamaci ko liman sai doka yana kiran sunansu mun gano wannan da kyau ku kwanakin baya ai an ɗauka a bidiyo wani ya duka yana gaya musu mamata ku ce kaza ne irin wannan talqinin da kuka ji hadisin hadisin ƙarya ne kun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kiyaye to shi ne malai yace haza min bida yin irin wannan talqini bid'a ne allati lam tathbut an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wannan talqinin san bai tabbata daga annabi ba ai yadhhabu ila al-mayyit fi qabrihi yadda suke irin wannan talƙinin mutum zai tafi makabarta ne ba'adal mauti bayan mutum ya mutu wa ya lahu sai ce ilan bi kamayyat wa wane ka fa sani kai din nan kai matacce ne mun gano wannan da kyau ku zuwa zai kaga yadda ka san Allah ya sa shi ko ba wanda ya sa shi kun fahimci wannan da kyau ku sai ya ce ilam bi annaka mayyit wa sayatika malakani ka sani malaiku bi suna nan zuwa wajenka yanzu ku gane yanzu wannan a takaice me kenan ke satan ansa kenan examination map <laughs> ku gane wanda da kyau ku wai ana bai satan ansa ne wai ga abin da zai fada kuma ba fa za ka je ne ka tsaya ƙerere kana faɗi ba za ka sun je sun duka ne a jikin ƙabarin kun gano wannan da kyau ku sai ya rika faɗi misali bar ku ga yadda suke zai zo kawo misali a ce ga ƙabarin nan amma zai zo daidai inda kan ƙabarin yake sai duka haka <clears throat> ya fulan zai ce muhammadu muhammadu muhammadu ka sani mala'iku za su zo maka kasan ba ka mutu haji shi da ya ɗanɗana mutuwa bai san ya mutu ba kun gano wannan da ke ku wai sai wani ɗan bida'an da yake gaya mashi ya mutu muhammadu muhammadu muhammadu ka mutu in mala'iku guda biyu suka zo maka yanzu za su tambaye ka suka ce waye ubangijinka muhammadu muhammadu muhammadu ka ce Allah shine ubangiji na ce Allah shine ubangiji na ce Allah shine ubangiji na Muhammadu Muhammadu Muhammadu ka san ba ka mutu yanzu mala'iku za a zo maka to san da kake Muhammadu Muhammadu in sun gama tambayan fa gane wannan da kyau ku kar Allah ya sa ka ga wannan bid'a ni ma na taba ganin wannan bid'a ne an yi ta shi ya sa na gano ne muku hikayen shiriritar kun gano wannan da kyau ko haka suke yi kaji mutu ya zo ya ta yana ta faɗin maganganu iri-iri <clears throat> akwai lokacin da irin wani ta faruwa akwai wani bawan allah da ya rasa a anan sauki clinic kawo shi nan muka je muka yi mai sallah to a daidai wannan lokacin mun gama binnewa sai ɗaya daga cikin yan uwan sai duka sai fara cewa muhammadu tashi da nan to shi da mutane suke cewa mun fatsiyin mu kenan cin da al'adansu kenan ai sai a bar su na ci a'a ba ka yake ba da ya tashi sai na zo sai na ce to kaga wannan abun ba daidai ba ne abin da yake daidai shine wanda ka gamin yi <clears throat> na ce sanda muka juya muka tafi kai ka koma kafin ka koma an gama tambayan gano nan da kyau ko tunanin ba irin tunanin duniya ne ko rayuwa irin ta duniya ba kada wanda ya tunanin wai abin da ake a duniya wai irin shi ake a barzahu ko irin shi ake a lahira wannan ya girma wannan allah maɗaukin sarki ya samu dace kuma mu a hadisi annabi yana ce mana in mutum ya juya zai tafi yana jin ƙaran tafiyan takalman ne kar'ul ni alihim amma a cewa yana jin wannan kiran da ake wani talke ne babu tabbacin wannan sai da ya tabbata annabi ya ce wanda ya je mai sallama ya je ziyara to ana dawo mai da ran shi kuma ya ci don wannan ne dai kuma za mu zo da izinin allah za ku ci shi mamaci a duk lokacin da ya rasu to akwai irin rayuwan da yake a barzau kamar yadda mu karanta a wasu karatuka kuma za ku ji irin rayuwan da irin yadda yake tattaunawa da abokan zaman shi a wannan rayuwa ta barzahu Allah ka sa kyakkyawan cikawa mala ya ce faltalƙinin ladi ba na fi ƙaunihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama talƙini wanda ya tabbata a cikin faɗin annabi shine da annabi ya ce lakkinu mautakum la ilaha illallah kulakka naman mamatan kula ilaha illallah me yake nufi sanda mutum yake gargara to shi ne ake son aje a lakkana mai a ce ce la ilaha illallah kun gano wannan amma ya riga ya rasu maganin talƙini ya ƙare to wannan hadisin ne shine waɗanda suka yi kuskuren fahimtar shi sai suke cewa aje a yi wancan irin talƙinin da malaye ya ce bida'a ne kuma a wajen talƙinin ma laƙinu mautakum la ilaha illallah sai su ƙara yin wani kuskure kuma madadin in mutum an gan shi ya fara gargara a cewa ne yadda hankalin shi zai bayi cewa fa da shi ake yi sai ya zauna sai su ta la ilaha illallah la ilaha illallah in yace zikiri kake fa amma cewa za ka muhammad ya ce na'am wani ka ce la ilaha illallah Ka ga anan zai gane kana umurtan shi ne kun gano wannan da kyau ku saboda abinda manzon Allah ya gaya ma Abu Jahil kenan ay eh, Abu Talib kenan yace ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha Allah yace baffa ka faɗi la ilaha illallah kalma ce wacce zan kafa hujja da ita a gaban Allah ka sami yardan Allah ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya shiryar dum wani hadisi da mala ya ce annabi ya ce lakkinu mautakum la ilaha illallah akhrajahu muslim al-imam muslim ne fitar da shi fi kitabil jana'iz a littafin da ke bayani akan jana'iza babu talqinil mauta a babin da ke karantar da yanda yake lakkana ma mamaci la ilaha illallah yayin rasuwan shi ya fitar da wannan hadisi a jizi na biyu lamba hadisi na 916 wa abu dauda al-imam abu dauda ya fitar da wannan hadisi fi kitabil janaiz a littafin da ke bayani akan jana'iza a cikin babin da ke bayani fit talqiyin yadda ake laƙana wa mutumin da ya zo gargara kalman shahada ya fitar da wannan hadisi a jizi na uku lamba hadisi na 3116 wa tirmidhi fi kitabil janaiz babu ma jaa fi talqinil marid inda al a babin da ke bayani a kan mara lafiya ya za a laƙana mai kalman shahada yayin da ake ganin alamun mutuwa sun bayyana a gare shi kaga wannan ya fi fitowa da al'amarin ƙararra kenan wadda'a ulahu indahu da kuma yi mai addu'a a lokacin da yake dab da rasuwa ko bayan ya rasu tirmidhi ya kawo hadisin a na uku shafi lamba hadisi na ɗari tara da saba'in da shida allah madaukin sarki ya saka mashi da alkhairi to kun ji yadda yake duk wanda ya ɗauki sunna ya ce zai aiki da sunna to ya zauna lafiya amma daga lokacin da ka ɗau bida'a ka ce da bida'a za ka yi aiki to ba ka zauna lafiya ba Ko ba za ka bar mutane su zauna lafiya ba sau da ita bida a babu alheri a cikinta baki ɗaya allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu mala ya ce almuradu bihi an yi laƙin almayyid kalimatar tauhid abin da ake nufi da talqin ne a laƙana mamaci kalman tauhidi a lafirashin mauti wanda yake kan gadon mutuwa yana dab da rasuwa a samu ya zama kalmar shi ta ƙarshe ta zalla ilaha illallahu ce liyahtima lahu bi kalimati tauhid saboda a dauki rayuwan shi da kalman tauhidi a bakin shi faman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah domin duk wanda ya zama zancen shi na ƙarshe ta zalla ilaha illallah ne da halal janna wannan ya shiga aljanna ya gama duk wanda kalman shi ta zama ta karshe la ilaha illallah ne ta wannan ɗan aljanna ne mun gano wannan da kyau ko akwai malamin hadisin da bai da lafiya ya zo gargara almajiran shi suka je gaishe shi ya miƙe wane ya jiki sai suka ja fara karanto isnadi taryan-taryan har ya zo ƙala abu huraira ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man kana akira kalamihi la ilaha illallah sai aka zaharin shi ne jawabin sharɗin da halal janna kun gano wannan da kyau ku duk wanda ya tsaya annabi zai bi ku allah maraukin sarki zai tabbatar da shi a rayuwar duniya ya bi ƙaunar Sabit. in ya zo rasuwa zai rasu da kalimatu sabita a bakin shi haka a kabari ma allah zai tabbatar da digadigan shi haka sanda ya fito a cikin kabari da san da ya tsaya gaban Allah da san da yawa kan raɗe haka cikin aminci zai shiga aljanna amma daga lokacin da ya zama kana raba kafa ga bida'a, ga san zuciya ga shirka ga kafirci ga miyagun al'adu zalunci fasikanci abubuwa na asha to kana kallon kalman tauhidi sai ta zame maka da tsada Allah madaukin sarki ya kiyaye wa minas sunnati malai ya ce yana daga cikin sunna an na kifa inda kabarin mayyit shi ne tsaya daidai kan kabarin mamaci wa an nastaghfira lahu mu roƙa mai gafara wa an Ullaha lahu bitathabbut sannan mu mai Allah madaukin sarki ya tabbatar da shi yayin ansa tambayin da za a yi mai kun gano wannan da kyau ku addu'a za mu yi mashi ba za a ce wane ce ka ba za ka yi mai addu'a ne Allahumma sabbidhu indal mas'ala Allahumma ha indal mas'ala kun gane wannan addu'a za a yi kanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda annabi ya kasance idza faraga min dafnil mayyit duk sanda ya kare binne mamace wa kafa alaihi sai ya tsaya a kan kabarin in muka ce tsaya kan kabarin ba fa yana hawa kan kabarin ba ne zai tsaya kusa da kabarin faƙala sai ce istagfiru li haikun ku roƙa ma ɗan uwanku gafara wasalun lahu tasbit sannan ku roƙa mai iya ansa tambayin da za a yi mai fa Hul'ana al'ana yus'al saboda yanzu haka za a fara tambayin shi akhrajahu abu dawud abu dauda ya fitar da wannan hadisi fi kitabil jana'is babun alistighfaru inda alkabar lilmayyit malai ce ana yin istighfari a wajen kabari domin mamaci ya amfana da ita ya kawo hadisin ajizi na uku lamba hadisi na 3221 al'imamu hakim ya fitar da wannan hadisi a cikin al-mustadrak sahihai ne. a jiz'in farko shafi na ɗari 370 wa qala sahihun mu hakim ya ce wannan hadisi ingantacce ne wa wafaqahu zahabi al zahabi ya mara masu baya wasahul albani muhammad nasir dinin albani ya inganta hadisin wani lokaci sai ka ya ce albani ya ce ne mun gano ya ce ne ina ga ce hakim ya inganta shi wa faƙahu zahabi sai a ce wa ƙalal albani albani ya ce wa huwa kama ƙala hadisin ingantacce ne kaman yadda suka ce mun gano wannan da kyau ko albani da yake allah maɗaukin sarki ya aiki kun gano wannan a ɗaka ya rika aikin amma da yake aiki ne mai kyau kuma ƙur'ani ya ce ƙuli imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku da ku aiki allah maɗaukin sarki zai ga aikin naku mumine za su gani kun gano wannan da kyau ku sannan in annabi na raya zai ga aikin da kuke inda gaske kuke ku da ku aiki duk yadda ka yi aiki in mai kyau ne ku allah maɗaukin sarki yana nan zai gani yayi yanzu muhammad nasir dinar albani ko labari ba a bayarwa irin karatuttukan nan da muke a ce ana yi tsakanin magariba da isha bayan asuba ba inda aka ba labarin yana yi domin duk waɗannan littattafan da yake rubutawa da waɗannan tasihat da tadifat da yake yi a ɗaki yake yi ba kuma albani har ya koma ga Allah bai ma fayyada da kwamfuta za ta yi abubuwan da take yi ba har an taɓa cewa za a ɗaura ma alƙur'ani alƙur'ani za a ɗaura ma alƙur'ani kwamfuta kun gano wani a ɗauki kwamfuta a zuba cikin ɗauki alkur'ani a zuba cikin kwamfuta a ɗauki ilimin jarhu wa ta'adil da ilmin rijal da komi a zuba cikin kwamfuta yadda ana ɗaukan hadisi aka jefa car kawai sai da tsarge hukuncin shi sai ke cewa kai hal tutiku zalik kwamfuta za ta iya wannan aikin mamaki yake da biro yake wannan rubutun da yake gani duka a ce mujallade ka mujallade kaza mujallade za Kun gano wannan da kyau ko ko tafireta bai iya bugawa ba amma kan laikin da yamma musulunci duniya dole kana so baka so sai ka ce wasu hahul albani albani ya inganta wannan hadisi fi sahihi sunan abi dauda a sahih na sunan abi dauda a lamba na 2758 kun gano wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya samu dace mala ya ce amma dangane da ifu indal kabari bi miƙidari ma yuzhau ma yuzbahu jazur wa yuwazza'u lahamuhu amma maganin da ake cewa kifu ku tsaya inda kabari a daidai kabari na bi miƙidari ma yuzbahu jazur gwargwadon yadda za a yanka raƙumi wa yuwazzi'u lahamuhu a rabar da naman shi ka sa ko wanda suke kafa hujja da wannan sai abin da yake nufi shine ne mai wancan talqinin da ya ce a tsaya a kabarin shi a yi wancan aikin malice falesa min kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malice wannan maganan ba na annabi ne bal huwa min kalami amr ibn as wannan magana ne na amr dan as wala ya shukku anna fi kalami sahabi illam yuthbit dalilan fa kalamun nabi muƙaddamun. mala yake cewa wala shakka babu ko tambaba anna fi kalami sahabi cewa kaga zancen sahabi illam yathbut dalilun in bai tabbatar cewa yana da hujjan yin shi ba fa kalamun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama muqaddamun magana annabi abin gabatarwa ne akan maganan shi lakin laysa bid an tulzamu nasa bi an yaqifu sa'atan malai ce bai daga cikin abin da za a ce lallai ne idan an gama binne mamace sai kuma a ce mutane su tsaya irin wannan tsawon zamani awa ɗaya au gaira zalika ko makamancin haka wane shakko alan nas in muka ce haka lalle za mu wahalar da mutane iza kanal yawm harran muddin ma in ya zama yinin da aka je wannan jana'izar yini ne mai ɗan karan zafi aw fi yawm shadidil bard ko kuma ya kasance yini ne mai ɗan karan sanyi wa ƙulu sai mu ce la budda min al sa'atan aw aqal aw aksar wa inna ma miqdaru ma yuthbitu bihil qiyam ba da ce ba za mu ci a zauna awa daya kasa da ko sama da haka ba sai dai kawai mutum ya tsaya gwargwadon abin da zai iya ɗauka na wannan tsayuwan hamsu da daƙa'iq minti biyar ne ashar ko minti goma ne wansarifu ku tafi in kun gama addu'an faƙada me eh ajiza'u kun yi abin arziki abin da kuka yayi ina fata mun gano wannan da kyau amma in so samu ne tsayawan da ake ana ma mamaci addu'a ya fa haka da addu'an alheri ne ke shigan mai cikin kabarin shi rahama ce na Allah ya take sauka a cikin kabarin amma yanda za a zo ana yin addu'a aya aya aya nan da nan nan da nan ayi a tafi to wannan ba daidai ne gaskiya ya kamata 'yan mintocin a ƙara su ina fatan mun fahimci wannan da kyau kuma ba za ka gane alherin da ake faɗi ba ko sai yin kai ka mutu ka ga irin alheri da rahama da ke shigowa kabarin sakamakon addan da 'yan uwa suke maka to a daidai lokacin za ka so dama a ci gaba kawai sai ka ji sun gintse sun tafi kun kuma da kana da yadda za ka ce a gaya masu da allah su tsaya za ka yi babban murya ka ce a ce masa su tsaya amma ya lalasaf ko ka faɗa ba za su ji ba mun gane wannan Allah madaukin sarki ya shiryar da mu mala yace waye da unnasa waye da unnasu lil mayyit kullun fi nafsihi dukkanin mutane da suka tsaya za su yi mamaci addu'a to kowa ya addu'a shi kaɗai a ran shi kun gano wannan da kyau ku kowa ya addu'a shi kaɗai a ran shi ba za a samu liman ya ce to kowa ya kawo ƙulhuwar lahu ƙafa uku tambaya ana akwai addu'an mamaci cikin ƙulwallahu lahuni a kawo alam na sharaha da li'ilafi in ga karanta alam na shara da li'ilafi akwai addu'an mamaci akwai addu'a ga mamaci a ciki a karanta ayatul kursiyu kafa sha ɗaiɗai a karanta laƙada ja'akun kafa takwas-takwas ko da ke mara yake faɗi kun gano wannan da kyau duk babu shi kuma liman ya gama sai ce rabbana anzal alaina ma'idatan takuna lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan yake ce wani bayahudi ba wani abin da zaka samu a ciki ba da ga mamaci shi sa sai su gama addu'o'in da ake na fasin fasin har a gama ba a mamacin addu'a ko ɗaya ba rabbana anzil alaina ma'idatan Allah ka saukar mana da me kabaki minas sama'i daga sama yunwa kake ji liman ku je ɗakin sai da abinci ko ku tare mai alala ku sai mashi kun gano wannan da kyau a bar yin wannan sai liman ya ce istagfiru li akhikum ku roƙa ma ɗan uwanku gafara was'alu lahu tasbit ku roƙa mai iya ansa tambayin da za a yi mai yanzu fa innahu al'ana ku sani kun ga a yanzu ɗin nan Al. to kawai sai kowa ya ɗaga hannu ya kalli alƙibla yi mai addu'a shi kare a cikin ran shi sai kama hanya sai tafi ana fahimtar wannan da kyau ku misali ce allahumma firlahu warhamhu allahumma sabbirhu indal mas'ala kaga mala yana son ma ya ce ka tsaya iyakan abin da annabi ya ce kenan istaghfiru li akhikum sai ka ce allahumma warhamhu was'alu lahu tasbid sai ka ce allahumma sabbirhu indal mas'ala Allahumma ghafir lahu hamhu. Allahumma sabbirhu indal mas'ala in ka kara ba za mu ce kai laifi ba domin annabi bai faɗi sigan yadda za a yi ba wannan ƙoƙari ne irin na Muhammad Hassan ya kalli salan da samfarin sai ya kawo kun gano wannan da kyau ku kamar yadda sanda aka saukar ma annabi idza nasrun nasrullahi wal fatah duk in yi ruku sai aka je na cewa mai subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma gafirli kaga yace awwalul qur'an yana fassara alqur'anin ne kun gano wannan ke domin ya ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba yace subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika sai ce allahumma gafirni ka ba ayan za ga kowanne ya zauna inda yake Allah ya shiryar da mu na'am E wa sabiru inda su'al Allah ka tabbatar da shi sanda yake mai tambaya mala ce wa ana ata'allamu kathiran malam muhammad hassan yace gaskiya ina jin kunci da damuwa da yawa a raina hina ma ashhadu janaza a duk sanda na halarci jana'iza min jana'izil musulmi daga cikin jana'izozin musulmi fa'ara dadijan wa sautan murtafi'an inda alkabar yace sai in rika jin surutu da gungi ku gano wannan ka rika jin surutu haka har ma ana daga sauti a wajen kabari haza ya siho da ga wannan ya daga murya wa haza ya kolo wannan yana cewa hatitin miko kasa nan wani ya cewa wa tub miko tubali miko kasa ɗauko cebur miko dutsen can miko wancan icen miko yayin can kai ja da baya wani matso ana haka ko bayi yi ya ce wannan abin damuwa ne ba daidai ba ne waɗannan abubuwan suna faruwa a makabartunmu idan aka je binne mamaci ko ba sa faruwa to don me ba daidai ba ne malice haza makanun sakina wa waƙar makabarta waje ne na natsuwa waje ne da ake gudanar da abubuwa hankali kwance ba a san hayaniya ba a san daga murya duk waɗannan abubuwan da ake yi in an je makabarta ba daidai ba ne abin da ya kama da shi ne natsuwa ake yi mun karanta da ku jiye-jiyen nan a cikin tesirin rabbin rahim cewa sahabbai da suka je makabarta tare da annabi zama suka yi kamar an ɗaura tsuntsaye a kan kawunansa cewa kar wanda ya motsa wanda aka ɗora tsuntsuwa kan shi yana tsoron tashin tsuntsu zai yi magana ne la ya ta kallon amma yanzu wannan hayaniyan aka je ma a can wa za su fara hayaniyan siyasa a nan wani ke gulma a nan wani yake shirya tsiyata ku iri-iri ba ba wannan ne abin ta kai ci ba sai an je makabarta ka ji ana ta kiran mutane a waya ba su girmama makabartan da waɗanda suke kwance ba ba su girmama wanda suka kawo ba sannan koma sun manta fa da inda suka zo wanda dama annabi ya ce makabarta ko kabari ko mutuwa tana zama wa'azi ga mai hankali dama ya ce ya bar mana wa'azi biyu as-samit wan natiq an-natiq huwa al-qur'an wanda za a biya a maka wa'azi a kira ka ka bi Allah as-samit ita ce maut kun gano wannan da kyau ku wanda ita ba da cewa kanzal sai dai kawai kana zaune ta suru wani ta sheƙa a guje da shi bayan da ka iya ba maki ma kun shirya wani dil ko kun shirya wani rashin gaskiya mun gano wannan sai ta sure shi ta tafi da shi ka san tunanin da za ka fara yin kana da hankali to in kai ne ta sura fa kuna fahimtar wannan in kai ne ta sura ya za ka yi Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to shine sai mala ya ce wan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya amuru bis samti fi hadha al maqam annabi yana yin umarni da yin shuru ne in an zo irin wannan waje a makabarta la budda min al khushu babu makawa a natsu faman lam yakul lahu maslaha duk wanda babu wata maslaha fil wuqufi bi janibil qabri ya tsaya gefen kabarin sahu liman ya koma bilbina'i to abin da ya kama da shine ya bude kofa ya jajiki ga waɗanda suke haƙin kabari waliman ya tawalla dafnil mayyiti da kuma waɗanda suka ɗauke da za su ɗauki gabaran binne mamaci kun gano wannan da kyau ku to su ne kare za su tsaya su yi wannan abu ina fata mun gano wannan da kyau aidan har ila mala ya ce la sa in jalasa ahadul ikhwa li hudur ala hafati qabr al mayyit mala ya ce babu laifi idan yan uwan mamaci suka halarto suka tsaya a gefen kabarin mamacin wahum yujahizunahu suna kokarin kintsashi, shi wa yu'addunahu kuma suna kokarin sashi a cikin kabarin wa an yadhkuru al-hudur bi hadith al azib duk waɗanda suka halarto maƙabarta, a lokacin ana son tana da hadisin bara ɗan azib Kala bara ibn azib bara dan azib yace kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi janaza yace mun fito jana'iza tare da annabi janazatu rajulin min al-ansar jana'izan wani mutum daga cikin mutanen madina kun gano wannan da kyau ku yanzu wannan balan tsari da ya kwanta ya rasu yau shekarar shi sama da dubu da dari hudu a ƙasa kaga aikin alheri da ya yi yana can yana cin moriyan abin shi akwai wanda yake kafiri ne rana ɗaya suka mutu Ka ga aikin kafircin da ya yi yana can yana ɗanɗanon kuɗin shi kan abin banzan da ya yi mun gano da kyau ku? ina son ku gane cewa kowa ji tsoron Allah yanzu wannan balansare ya rasu annabi ya raka gawon shi zuwa makabarta ya amfana amma abdullahi ɗan ubayyu ɗan Salon ya aikata abin banza ya kwanta ya rasu annabi ya mai sallah ya raka gawon shi zuwa makabarta kuma Allah maraukin tsarki bai karba abin da ya da da annabi ya ba to bara'u fanta haina ilal kabar haka muka isa wajen wannan ma walamma yulhadu a lokacin ba a riga ma an haka kabarin ba ko ba a gama aikin haƙin kabarin ba ai lam yudfan ba a binne shi ba fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya zauna mustaqbilil qibla yana mai fuskantar alqibla mala yace wa hiya ziyadatun sahiha wannan cewa mustaqbilil qibla ƙari ne da aka samu na ruwaya ingantacciya to sanda annabi ya zauna ya tasa qibla gaba bara'u dan azib yace wajalasna haulahu mu ma sai muka zauna muka kewaye annabi wa ka anna ala na tayr kai ka ce tsuntsaye ne aka ɗaura a kanmu aka ce kanmu motsa kaga muhallin shahid kenan natsuwa ake son a yi duk wanda ya je makabarta irin wannan ya natsu ba surutu da shirme ba za ga wasu tafawa ake yi za ga wasu habbar kwanci da wasanni suke yi jama'a makabartan ko mai ke damun mutane ne ganin suke suna da lafiya suna da arziki suna da dama su yi abubuwan da suke so kaddara kai ne kamu da kake cikin abarin na ya za ka yi mun gano wannan yanzu irin wannan surutai da irin wannan shewa da mutane suke yi idan an dawo da ran ko rayukan waɗanda suke makabartan kuma suna jin ku a duniya suna raye sun ta kwaba muku ba ku da kan gado sun kwanta sun mutu a makabarta suna neman addu'o'inku kuna ta hayaniya a irin wannan yanayin ne mamaci da Allah zai dawo ran shi sai ya yi alhini ya ce ikon Allah kaga shi yana da daman da zai yi salati zai yi zikiri zai istighfari zai kaza zai kaza bai yi ba ji abin da yake yi wanda shi da Allah zai ba shi daman ya dawo duniya to da waɗannan abubuwan zai yi ba wannan hayaniyan ba don shi ya ga dahir ya ga kwalwar dakan ai jama'a kun fahimci wannan isa da allah mu samar da gyara idan an je makabartu mu da natsuwa surute da hayaniya da mutane suke yi hakikanin gaskiya wannan ba daidai ba ne allah maɗaukin sarki ya ce mu bin daidai da kuma aiki da daidai kofi yadihi odun annabi yana rike da wani tsinke yan kutu fil arde yana tsatsokalan ƙasa da shi faja ala yan zuru ila sama sai na bai kalli sama haka wa yan zuru ila al'arde sai kuma na bai kalli ƙasa haka kalli sama kalli ƙasa ya kalli sama ya kalli ƙasa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waje ala yarfa'u basarahu wa yukhaffiduhu annabi ya daga idan shi sama ya saukar da idan ƙasa thalathan so uku annabi ya haka sun maƙala sannan sai annabi ya ce ista'izu billahi min azabil kabar jama'a ku nemi tsarin allah maɗaukakin sarki daga azaban kabari wannan karatun je shi muka shimfida a cikin littafin lamiya sharhin shi kun ga wannan da ke ku kasantuwan za mu karanta wannan anan mai sharhin shi a mahallin shi ya samu karanta wancan kawai aka ji shi mun gano wannan da kyau ku Sau da nan ne mahallin sharhin shi sau da nan ne kitabul jana'is can ku ana son kawai kai imani ne ko kun gano wannan da kyau ku ka yadda da cewa azaban kabare gaskiya ne kun gano wannan da kyau ku ba abin da ibnu ya faɗi ba kenan wa kulli hayyin aqilin fi qabrihi haka ne duk wani rayayye akil mai hankali fi kabarihi a cikin kabarin shi sai ce mi ya ce me amalun ya ƙari hoho naka wa tsalu ba mun karanta hada ce ba amalun yana da aiki ya ƙari nuhu wanda zai zauna tare da shi hunaka a can ƙabarin wa yus'alu kuma za a tambaye shi wannan ƙidan ahlus suna wal jama'a ce ana fahimtar wannan da kyau jama'a Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa ku nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga azaban kabari ista'izu billahi min azabil kabar jama'a ku nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga azaban kabari qala ha marrataini mai ruwa yace so bi annabi ya fadi aw salatan ko so uku sun maƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan annabi da kanshi ya ce allahumma inni a bika min azabil kabar allahumma inni a bika min azabil kabar allahumma inni a bika min azabil kabar annabi ya karantar ya yi umarni kuma yayi aiki kun gano wannan da kyau ku? Ya ce ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga azaban kabari ya Allah ina roƙonka da ka tsare ni daga azaban kabari ya Allah ina roƙonka daga tsare ni daga azaban ƙabari. sun maƙala sannan sai annabi ya ce innal abdal mu'min ka sani kaga bawa mu'mini iza kana fin qata'in min ad-dunya lokacin da yazo zangon ƙarshe na barin duniya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a duk wanda yake nan zai tsinci kanshi a wannan yanayin zangon ƙarshe na barin duniya in ƙaɗa'in minar duniya kun gano wannan da kyau ku duk wani ɗan adam zai tsinci kanshi a wannan yanayin duk abin da ake gani yayin mutuwa wallahi sai ka gani shaɗan ne fatan kenan kun gano wannan zai zo maka ya danganta ga abin da kake bi a rayuwanka na duniya ya danganta ga karfin imaninka ya danganta ga irin abubuwan da kake na bin Allah ko fasikanci ya danganta ga irin haƙƙin al'umma da ke kanka na zalunci Allah in har kana da corruption tare da kai to ka tabbatar da fatan sai nasara a kanka sannan kuma za ka ji nau'ukan mala'iku da suke zuwa mabawa yayin da ya zo yake dab da zai rasu allah ka azarta mu zuwan mala'iku na kwarai waye ƙibalin min al'akhira da kuma lokacin da mutum ya tinkari lahira na zala ilaihi mala'ikatun minas sama to mala'iku daga sama za su sauko wa mumini bidul wujuh masu farin fuska hasken fuska mun gano wannan da kyau ko yau mata wujuhun a ranar kiyama wasu fusa ku za gan su farare kar annashuwa da sheki bidul wujuh za gan su da hasken fuska ka anna wujuhahum shams kai ka ce fuskan su rana ce saboda haske mun gano wannan da kyau ko muhtadar fi hazil lahazat wanda yake muhtadir ne wanda yake gargaran mutuwa a wannan lahaza na mutuwan shi huwal ladhi yaral mala'ika ne wanda zai ga mala'ikan mun gane amma in ba shi ba ko ba wanda zai gani mun fahimci wannan akwai ɗalibi daga cin ɗalibai a nan yake gaya man mahaifiyan shi ba ta da lafiya a asibiti ya shigo ‘yan uwan shi su ma duk suna wajen sai mahaifiyan take cewa kumar matsa ku ba su waje su shigo ga sunan suna shigowa da fararen kayansu shi yana daidai kusa da ya tana nan tana cewa tashi a wajen na man babban sunan zai zauna sai ƙannin nashi ko yayin shi mata sai suka fita su sun ɗauka maganganu ne irin na zafin ciwo na wane ne na wane ne shi ma lokacin bai gane ko menene ba bai ce mata komi ba ita da kanta ta kaiwa kalmar shahada da kanta tana kalmar shahada kawai sai ga kaman tana bacci ne kun gano wannan a daidai lokacin kuma nas ta zo da ce tara rasu ya zo yana gaya man bai ma gane shi mai yake faɗin man ba na ce mala'iku kutar gani yayi ga sunan suna shigowa duk da fararen kayansu kuwa haka fa ta gaya musu kowa ya ji a cikinsu ɗan kauce na ga kamar mai gidansu a nan zai zauna kaga allah maraukin sarki ya ba ta daman abin da ta gani ta faɗa kuma ta cika da kalmar shahada mun fahimci wannan da kyau ku allah ya gafarta mata kuma allah ka sa mai kyakkyawan ƙarshe to shine sai yake cewa ma'ahum kafunun min akfanil janna suna ɗauke da likafani daga cikin likafanin aljanna wa ma'ahum hanutun min hanutul janna suna tafe da tarare daga cikin turaren aljanna hatta yajlisu minhum maddal basar haka za a zo su zauna iya ganin mutum mun gano wannan da kyau ko maddul basar haka za a zauna iya ganin mutumin Sun ya ji malakul maut suna nan daga baya sai mala'ikan mutuwa ya zo hatta ya jilisu inda ra'asihi sai ya zo ya zauna daidai da kan shi wannan mara lafiyan wanda yake gargara faya ƙolo sai ce ayyatu hannafsul mutuma'inna ya ke wannan rai a tsayi ba rai da ɗaɗɗa rai mutuniyar kirki rai mai mutunci saliha mumina wa fi riwayatin ayyatu an nafsul mutma'inna irji'i ila maghfiratin minalla. ki zo ki koma zuwa ga gafara daga Allah wa ridwanin da tarin yardan Allah fatakhruju sai ran da ke jikin dan adam sai ya fito ikon Allah rai na jikinka amma babu na'uran bature da zai gano inda ran yake aina yake ba wanda ya sai inda yake gano wannan da kyau ku mawaƙi ya ce ba wanda ya sai inda rai yake amma a kiyayi yankan wuya mun gano wannan da kyau kore ba na yake bato ana cin ma'ajali kuwa kuna fahimtar wannan da kyau ku allah ya sa mu dace to shine fatasilu kama tasilal qatarati min fil siqa to fatasilu sai ran ya rika zilalowa kama tasilal qatara kama yanda ruwa yake fitowa daga gora man fi siqa daga wuyan gora ba yana zuwa sululu yake fitowa ba akwai abin da ke tara ruwa ka gangaro shi daga cikin gora yanzu wannan ruwan da ke cikin gora in muka ce za mu yayo shi haka akwai abin da zai tare shi ne kuma yana fitowa da wahala ne ba yana fitowa da sauki ba to haka zai kasance ya fito man fi saƙa. abin da ke cikin bakin gora haka zai gangaro ai sahala rai za ta fito cikin sauki a huzo a, sai malakul mauti sai ya dauki ran ai malakul mauti wa fi riwayatin jama'a ba a ce mashi a A azra'ilu ba shine sunan mala'ikan mutuwa ba mala'ikan mutuwa sunan shi malakul maut ƙwar'an ya ce ƙulyata wa fakon malakul mautin labi kun. mala'ikan ɗaukar rai shi ne malakul maut wanda aka wakilta shi wannan aiki a kanku shi ke ɗaukar rayukanku yayin ku. duk mutane da ke jin labarin suna mutuwa a duniyan nan sakamakon cututtuka daban-daban sakamakon hadarin mota rubzowan gini gobara ambaliya iska kisan gilla yaƙi da koma menene har jaririn da zai mutu a cikin cikin mahaifiyar shi da wanda zai mutu yayin haihuwa da wanda za a sa shi a leda a kulle don gudun abun kunya da koma menene kun gano wannan da kyau ku to wannan mala'ikan kwaya ɗaya shi yake zuwa da rundunan shi je da koran nan wani zai ce to ai garuruwan sun sha bambam? mala'ika yana gudun haske ne saurin da yake ba na wuta ba ne har yau ɗan adam abin da yake ƙerawa mai sauri yana gudun saurin wuta ne saurin aljaniye ya ɗauka allah bai ba ɗan adam ya ƙera abin da zai sauri ya gudu irin na haske ba inda ɗan adam zai iya ƙera abin da zai gudu irin na haske ɗan adam zai iya shiga cikin sama kun gano wannan da kyau ku ba ganin kumbo duk saurin shi ba da haske ake harba shi ba da me ake harba shi da wuta ne motan ka yasa take gudu wuta ne yake sauka a kan me piston mun in ya yana kona shi din na yana haka to in yana wa prejo ne yake kuda shi sai gara injin da gudu har yau ba su kera abin da zai gara da gudu ta hanyar haske ba haske ne Allah ya tattara wannan da shi ne mala'ika shi sa mala'ika yana gudun min miliyoyi ne a sakon ɗaya yana aikin miliyoyi ne a sakon ɗaya duk ya gama ɗaukar ran mutane a duniya kuma ya koma ya ci gaba da aikin shi in ba da daddare ne ɗauko duk wanda za a kashe cikin dare zai su ran shi ya koma ci gaba da aikin shi kun gano wannan da ke ku a cikin almara da inganta ba aka ce annabin Allah annabi Suleiman ne yana zaune a fada yana zaman fada sai wasu baƙi mutum hudu suka zo wajen shi bayan da suka tafi sai sarkin fada ya tambaye annabi Suleiman kaji wai annabi ne ke da sarkin fada kai kai daga nan kasan an kauce hanya shi da an ce sarki ne an ɗauka wasu sautan gargajiya yake yi gano sai yake cewa wai wanda ya zauna a kusa da kaiwa ya ce jibrili ne mala'iku ne to wannan da ke harara na fa yana ta kallo na ce shine malakul mauti to sai zargin fada sai ya tsargu sai ce da Allah annabin Allah ka umarci iska ta dauke ni da Allah ta kai ni bangon duniya domin ka ga mutumin nan <laughs> shin da yake kallo na karshen da zai dawo an jima gidana shine annabi Suleiman wai na ga muku bata inganta ba aka ɗauke shi aka yi wuri-wuri da shi aka tafi da shi can bangon duniya ana aje shi mala'ikan mutuwa na isa wajen suna kawo wannan aina mata kunu yudurkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada yana isa mala'ika na isa sai cire ran shi sai mala'ikan ya dawo ji annabi Suleimanu da ran kaji a hadisi an ce yana ansar ran suwa ke ɗauka Malakun za ku ji yana cirowa za su an shi wani sai dawo sai ci a'a ni allah ya aike ni bangon duniya in je in ɗauko ran wani mutum a nan kuma na zo nan na gan shi ni da kallo na ga faso ɗin da aka bani na da shi ne to ba ta allah ya ce sai na tafi bangon duniya ina zuwa bangon duniya kuma sai na gan shi na ɗauko ran shi shi na da nan wajen ga yana nan sai ce ai yanzun nan ya ce mu ce iska ta kai shi to ana kawo wannan ne da cewa diyan da kai bilaye da bilimbituwa da kara kaina da watan gaririyanka a duniya Allah inda Allah ya ce za ka mutu can za ka je ka mutu wala ta dare nafsun bi ayi ardin ta mutu ba ran da ta san a ina za ta mutu Allah ba maki a inugu za ka mutu wannan ba zai cutar da kai da kawami ba ko da ko sun maka wasan gidan giya in dai da imani Allah za ka tsira Allah ya shiryar da mu shi ne sai yake cewa fa ya'khuzaha ay al malakul maut wa fi riwayatin hatta iza kharajat ruhuhu har zuwa ran wannan mutum mumini in ta fito salla alaihi kullu mala'ika baina sama'i wal ard din mala'ikun da ke tsakanin sama da ƙasa sai sun yi mai addu'a wa kullum malakin fissama sama da din mala'ikun da ke cikin sama da ya ce wa futi hallahu abuwa sama annabi ya ce sai a buɗe mai dukkanin ƙofofin sama laisa min ahali babin min abuwa sama babu wani mala'ika daga cikin mala'iku waɗanda suke gadin ƙofa daga cikin ƙofofin samai illa waye da ƙullaha an yi uraja min ƙibalihim face za su ta roƙon Allah da Allah a biyo masu da wannan rai ta ƙofansu fa'iza a hazaha lamye da oha fi hi tarfata ainin mala'ikan mutuwa na ɗaukar ran ba za su bar ran a hannun shi ƙiftawa da bismillah ba hatta yi a huzaha har sai sun anshe ta fayyaji aloha fi zalikal kafan sai su saka wannan ran a wannan likafanin wa fi zalikal hanot kuma a jikin wancan turare fadalika qauluhu ta'ala wannan shine fassaran Allah da yake magana Allah da yake cewa tawaffadhu rusuluna wa hum la yufarritun mu ke zuwa ɗaukar ran bawa kuma ba sa sakaci da ɗaga kafa da shagala kun gano wannan da kyau ko in lokaci kai gaga kana bulayi ko lokaci bai yi ba ne yana cika ko magana ya ƙare magana ya ƙara sai ka ji kana jin sanyi ajali ka ji kasala ajali ka ji ka ya fadi ajali ka ji tashin zuciya ajali kana zaune ba ka jin komi goni ɗirke ka shi kenan kawai sai da ka ji ana man rabbuka in ka bi allah ka ce rabbi allah allah ka azarta mu cika da kalmar shahada ka tabbatar da digadigan mu akan abin da kake so kuma ka yarda da shi za mu saurara anan sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum